inda muke karanta tafsirin alkur'ani mai albarka a kowane yammaci irin wannan yau muna yammacin talata hudu ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda shine dace da 30 ga watan mayu na shekara ta 2017 mun kammala karatun kissar annabi adam alaihi salatu wassalam a cikin suratu taha sai dai bamu gama duba darussan da ke cikin ta ba lokaci yayi mana halinsa ba kai na ga abin da ya fi kyau alaran maka sake ba mu aya ta 123 zuwa 127 qala bita minha jami'an أعوذ بالله وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجري من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى قال اهبطا منها جميعا الله يتيما آدم دهواء اهبطا ضمير التثنية يعني wasu malaman tafsiri sun ce da adam da iblis gaba ɗaya ka ce su sauka to ba haka ba ne domin shi iblis ko da ake wannan magana ya daɗe da sauka saboda lokacin da ya nasa laifin da aka cewa annabi adam sajada ya kiya allah ta'ala ya kore shi daga cikin aljanna akan haka ne aka ce ma adam salatu wassalam ya hankali kada ya jefa ka cikin irin wannan hali da ya shiga shi ma ya fidda kai daga cikinta don haka anan da Allah ta'ala ce eh bita da Adam da Hawa ke magana amma sai ce jami'an duk duka ma'ana da ku da zuri'an ku da take cikin ku wadda za a fitar ba dukum li ba'din adu idan ku je duniya za ku yi abin da babu shi anan cikin aljanna aljanna babu kiyayya babu adawa amma a duniya akwai adawa saboda dalilai mabambanta fa in ma ya'tiyannakum minni huda to ku sani shari'a ta za ta zo maku zan aiko muku manzanni zan sauka muku da littattafai zan turo muku annabawa da za su rika muku bayanin tafarkin da zai dawo da ku aljannan nan to fa imma ya'tiyannakum minni huda idan har shari'a ta zo muku daga wurina na huda hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi tafarki na ya hau godabin shari'a ta to ba zai bace ba ba kuma zai sha wuya ba a suratul bakara sai aka ce faman a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda suka bi ta, ba su da tsoro ba su da damuwa ko bakin ciki yanzu dai ta tabbata kenan laifin annabi adam alaihi salatu wassalam duk da yake Allah ya yafe masa kamar da yace sun majtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada amma laifin ya janyo dawowarsa duniya ko in ya janyo saukowarsa a duniya don haka aka sauko da hawa'u aka sauko da adam daga sama su ya fada wani daji shine malaman tarihi ke cewa suna ta neman juna ku bi faɗin duniya kowa bai san da wani yake ba to me yasa bai buga mata tarho ba <laughs> ai babu shi ko akwai shi bai kalli suna tv ya gani ko za ta bayyana ba babu to kuma bai hau jirgin sama bale ya je ya yawo saboda haka kawai yawo ne ake cikin daji ana neman haɗu sai suka haɗu a ina a arafat fa arafaha wa arafathu fa makanu arafat malamai sun ce nan ne suka haɗu to babban darasi anan shine da zunubi nawa ne Allah ya kore su aljanna guda ɗaya kai yanzu nawa gare ka aljannan nan kake so eh wani malami yake ta ya naziran yarnu bi ainai raqidan wa mushahidan lil amri ghaira mushahidi tasilu dhunuba ila dhunubi wa tartaji درج الجنان ونيل فوز العابد أنسيت أن آدم أنسيت أن أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد kana ta tara zunubai kana ta tara zunubai kuma kana son ka shiga aljannar da akan zunubi guda aka koru kakanka da cikinta so babban darasi gare mu shine cewa Allah ya fitar da Adam saboda zunubi kuma zunubi shi zai iya hana maka shigarta don haka dole ne mu rinka tsantseni da taka tsantsan wajen keta dokokin Allah Allah ce to idan kuka koma idan kuka sauka duniya zan aiko muku manzanni da littattafai da masu gargadi bayan wucewar annabawa ma za su kan samu magada na yi hausar mutanen gabas wajejen bauchi borno ko za su kan ba cika hada mazi da mudari lokaci guda ba amma su mutanen gabas suna hadawa to annabawan nan idan sun wuce malamai za su zo wayanda su kuma za su rika wato yi maku gargaɗi da faɗakar da ku da karantar da ku ta farkin ubangiji duk abin da ya shige maku duhu in kun tambaye su za su haska maku to duk wanda ya bi ta farki na ya bi hanyar kwarai fala ya zillu wala ya shiga ba zai bata ba sannan kuma ba zai sha wuya ba wanda ya nuna kenan jin daɗi yana ga shirya rayuwa mai kyau tana ga shirya wa man a'rada an zikri duk wanda ya kau da kai daga ambatona ya kau da kai daga abun nan da zan aiko ya kau da kai daga manzani da littattafai da wa'azi da malamai fa inna lahu ma'ishatan danka babu shakka rayuwa mai kunci za ta tabbata a gare shi zai yi rayuwar wahala a duniya saboda rashin imani baya da daɗin zuciya baya da farin ciki da murna ta sanin Allah shi yasa idan mutum ya musulunta sai ya ji shi a wata sabuwar duniya ku tambayi sababbin musulunta kwanakinsa uku na farko ji zai kamar ba a taɓa haihuwarsa ba ma sai a ran saboda ya shiga wata rayuwa mai ni'ima wadda babu kamarta amma kai baka gane saboda cikinta kake tun da ɗai wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma idan muka kuntata masa rayuwar duniya kuma za mu kuntata masa ta kabari sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ran alkiyama mu da shi makaho malamai sun ce wannan ayar da cikin ayoyin da ake hujja da su akan tabbatar da azabar kabari da ni'imarsa domin nan da Allah ta'ala ce fa inna lahu ma'ishatan dankan sai ce wa nahshuruhu yawmal qiyama mana yana cikin kunci har ranar da zamu tayar da shi ran alkiyama lokacin da yake cikin kabari kenan yana cikin wannan kuncin akwai ayin qur'ani da yawa da suke tabbatar da wannan kamar cewa da Allah ta'ala yi walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqq wa kuntum an ayati tastakbirun lokacin karɓar ran mujirmi garare, ko fasiki ko kafiri nan ne mala'iku za su ce masa a yau za ka fara ɗanɗana azaba a ina zai ɗanɗane ta a cikin kabarinsa a ɗaya ayar Allah ta'ala ce wala nuziqannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbar la'allahum yarji'un muna shirin ɗanɗana musu azaba ta kusa kafin azaba ta gaba azaba karama kafin babba wasu malamai sun ce azabar duniya ake nufi yakin badar da aka yi aka karkashe su wasu suka ce a azabar kabri dai ake nufi game da kawai tabaraka ta'ala ya faɗa game da alu fir'aun ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yau mata as-sa'atu adkhilu ala fir'auna a ashaddal azab akwai hadisai da dama kuma jiya na baku labarin littafin isbatu azabil qabr ko a cikin kwakwan da tunanin zuwa maktabatu sahaba ya dauko wannan littafin da nace ni mai dimbin tarihi ne a guri na don ya duba waɗannan nusus da na faɗa akwai wanda ya wannan babu ko akwai shi to ku zama masu kwaɗayin ilimi lokacin da muke gurfanawa gaban malaman mu ɗauki karatu aka faɗi wannan littafi to in kai jinkiri minti talatin bayan karatu kaje ba za ka same shi ba don wani ya ɗauka yana ce yana nazari amma yanzu himma ta rage kuma tana ci gaba da ragewa domin mu ma ko da muka bayyana abin da uwaye muke ba mu iya yi ko da muka zo himma ta ragu al abu jafar tabari sahibu tafsir rahimahullahu ta'ala ya rusu shekara ta goma. kun ga ƙarni na nau kenan tsakanin karni na biyu zuwa na karni na uku zuwa na hudu ya rayu can kusa-kusa yana bayan su bukhari kaɗan to ya tara da almajiran shi ya ce uridu an umli alaikum tarikh min ladun adama alaihi salam ila yau hada ina so ku shirya zan wato ainihin zan maku shifta zan yi muku ibla'i ba zan karanta muku daga wani littafi daga ra'as daga kaina zan ba ku tarihin duniya tun daga sadda Allah halicce ta zuwa yau din nan da muke suka ce fi nahwi kam waraqatin yakunu to misali gafarta malam don mu yi tanadi mai kyau mu shiri na kwarai kamar takarda nawa ne za a cika sai ce fi nahwi 500 alfi waraqa. kamar misali takarda rabin miliyan <laughs> gaba da baya ma'ana shafi miliyan ɗaya qalu hadha ma tafna dunahu al-a'mar suka ce ta mala duk sai mu mutu ba a gama ba sai ce subhanallah kallatil himam yace himma ta lalace mu a lokacin mun yi wannan magana murna muke yi sai mu yi sauri mu zo mu kwana wurin malam don a waye gari muna nan ko da alfijir ke fitowa mun cika makaranta fa amlahu fi nahwi 50 alf waraqa sai ya ba su 10% kusan takarda shafi dubu hamsin ne ya ma fi haka ga bugun mu na yanzu domin ya kai mujalladi wajen 18 ne ko 17 yana na maktabatu sahaba gobe kuma inda tambaya ba wanda ya zai duba suka kare shi lafiya lau sai ce al'ana uridu an umli alaikum tafsir ina so yanzu kuma in maku shifta in faɗa muku tafsirin alqur'ani sai suka ce fi nahwi kam waraqatin ku? sai ce fi nahwi 500 alf waraqa takarda rabin miliyan suka ce haza ma tafna dunahu al'amar ya ce daman na san kusa karkaru ne ba ku da himma don haka sai rubuta musu tafsirin da aka eh, tafsirin eh, ya sunansa eh, tafsirul hafiz ibn jarir haka yake ce mashi tafsir ibn jarir yana da suna ko to su dr sani jos bayan la yin ne sai da sai faɗa mana to sai musu shiftar wannan tafsirin wanda tun ran da ya yi shi shekara ta ɗari uku da goma ya cika kamar da muka ce tun ran da ya shi ba a taɓa wani tafsirin alkur'ani ba face ginshikinsa shine ibnu jarir duk wanda ya tafsiri ga ibnu jarir ya dogara in kuma ka ce ni ban duba shi ba to wanda ka duban can suka ɗebo idan kana a tafsir bil ma'thur ibnu jarir ne إن كان التفسير بالمعقول ابن جرير تفسير بالرأي ابن جرير دون نوع تفسير ذاك تفسير القرآن بالقرآن ابن جرير تفسير القرآن بالسنة ابن جرير تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباع التابعين دو ابن جرير يا ترس ذاك دو وندي تفسيري باي ابن جرير مدوغرسك ابن جرير malamai da sun faɗi wannan irin su ƙurtubi ibnu kasir shi kaman tahzibi ne ma yi na ibnu jarir tabari al-imam shaukani yazo ya fathul qadir shi kuma ya tahzibin littafin al-imam al-qurtubi ibn ibn ibn al-arabi shi ma da ahkam al-quran kaman tahzibin qurtubi ne akwai wanda yayi tahzibin ibn al-arabi shi kuma wane ne shi shaukani fathul qadir to shi kuma mujaddidi abdullahi dan fodiyo shi kuma sai hada da fathul qadir da ahkamul quran na ibn al-arabi so a takaice himmar malamai na da duk wanda muka so mu kwaikwaye ta sai dai mu ji labari amma zai mana wahala akwai wanda yake maimaita duk karatun da ya dauka sau dubu kai wannan tafsirin ka je ka aje shi sai dai gobe ka sake daukowa sai ma yayi kura ka goge ba muraja ba nazari shi sa karatun baya tsayawa Allah kai mana gafara wa man a'rada an zikri Allah ya ce duk wanda ya kauda kai daga na ya rabu da manzannina da littattafaina fa inna lahu ma'ishatan danka duniya zai rayu cikin kunci haka ma alƙabin nan abarzau zai rayu cikin kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ran alƙiyama za mu ta da shi makaho ba wata ni'ima a duniya wadda ta wuce gani saboda ita ce farkon abin da za mu kwace masa a suratul isra'i ba mu haka Allah ya ce ba ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa umyan wa bukman wa summa duk wata hanya ta samun jin daɗi an toshe masa za mu tada su makafi bebaye kurami kaga mutum in yana gani wani mugu abu ya taso masa zai gudu to a kaddara ya gani amma yana ji sai wani ce masa kai kai hattara hattara sai zura da gudu ko ba haka ba to in kuma a ce ba ya gani kuma ba ya ji to amma yana iya magana to da ya ji wani abu ya matsayi shi sai ya yi kowa ya nemi agaji to duk ukun gaba ɗaya sai Allah ya daɗe musu wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa wani zai tambaya ne to Allah ya ce za a tada mujrimai ba su gani to Allah ta'ala a wata ya ce walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim da wannan ayar ba wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha ورأى المجرمون النار yan baya sun gauta to suna makafi suka gauta nan an ce makafi ne nan an ce sun gauta kai wani wuri ma Allah ya ce sun fi kowa ji sun fi kowa gani in sun zuwa alkiyama asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana sun fi kowa ji sun fi kowa gani radda suka zo mana da haka in za su yi ikrari za su ce qalu rabbana rabbana أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون أبصرنا وسمعنا Allah mun gani kuma mun جاء ashe suna gani kenan ko ba sa gani suna ji ko ba sa ji to ya aka nan aka ce ala wuje bin nan Wana ونحشرهم يوم القيامة على وجههم عميا wa summa. to ya za mu haɗa hancin waɗannan ayoyi kan mallan. Hmm, a'a wancan mallan ne ka tambaya kai ba kai ba ai kai ka daɗe da shanyewan ka ke, ka rubuce shi ka shanye komai ya makance wuta ɗaya zai gani وانا انا قلت احنا ما علمي سكفدا اشكين تافن دفع ايهام الاضطراب ان ايات الكتاب وللتافن ده بي كماتا اشي وني طالب علمي بي كرنتش والله بي كماتا بس دفع ايهام الاضطراب ان ايات الكتاب نا الامام العلامه محمد الامين الشنقيطي الجكني رحمه الله تعالى ما لم مما لم مو لا تردد شيء ما من تردد المجرنس غريس بوكي كراتو هر دوس ابو كنسا irin su hamad al-ansari ya fi karfin a ce masa almajirin shinkidi sai dai abokinsa mun tarar da su na taɓa baku labari ya mana lecture akan imamu tirmidhi yan kwanuka bayan ta Allah ya karbe shi ban taɓa sanin darajar sunan tirmidhi ba sai da sai da naji wannan lecture din Allah ya gafarta musu to irin su tsohon vice chancellor na jami'ar Madina Hamad ba Hamad ba Abdulrazak Al-Badr abdurrazak albadr rahimahullah ko hafizahullah yana nan daransa. kuma yana koyarwa yana da kaifin basira ina kyauta zaton yayi ɗari da mai ya girmi su bin baz ya daɗe baya gani amma shekara kaman uku hudu da muka je wurinsa a mina tare da wani ana ce mishi hidayatullah bai ne ya yi karatu shekara arba'in da uku kafin haka a madina ya gani fa muna sallama ya ce hidayatullah min najeriya sai ce mishi an ta kulta an ta kulta li inna burghiba mat wa mamat kai ne ka zo min da labarin shugaban kasar tunisia ya mutu a lokacin bai mutu ba shekara sama da arba'in da uku da suka wuce wanda muka lissafa shekara sa arba'in da uku daga majami'a amma yana cewa sunana hidayatullah min najeriya an ta kulta li inna burghiba mat wa mama cikin raha da dariya wato ya nuna mishi ya gane shi kaga masu basira a lokacin da muke maganar burgiba bai mutu ba ko yanzu ma yana ji bai mutu ba ko a habib burgiba eh bai mutu ba shine wannan yema jin mulki ko ah, kaga sakafa wa ya san shugaban kasar tunisia wanda ya gaji barguiba wanda ya barguiba juyin mulki ya sa shi daki ya ruhe 1989 ya karba shi kuma yanzu aka yi masa tawaye bin abidin bin abidin ko to barguiba na cewa da suka dade suna mulki wannan malami muhammad al-amin shinkiti banda adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an ya yi littafi sunansa daf'i iham al-ittirab an ayat kitab wato ture duk wani tunani mai nuna wata aya tana cin karo da wata babu aya da ta ci karo da wata da haka da kaji wata aya ta yi ma haka da wannan ka kasa ganewa ka nema dafi ya mil ittirab a cikinsa ya kawo fuskoki uku na haɗi tsakanin waɗannan ayoyi da muka ambata fuska ta farko ya ce akwai malaman da suka ce ba wai ganin ne ake kwace musu ba ba jin ne ake kwace musu ba amma ba su jin abu mai daɗi ba su ganin abu mai daɗi ba su iya furta abu mai amfani ka jin da ganin da maganar akwai su amma marasa amfani ba abin da zai faranta musu rai da su kamar yadda Allah ta'ala ce munafikai sun mun bukumun umyun fahom fahum na biyu ya ce akwai malaman da suka ce a'a jin da ganin da magana na gaskiya ne ake kwacewa amma karon farin ne da sun isa lahira abu da farko da za a yi musu hata da su kurame bebaye makafi sannan daga baya a buɗe musu idanu don su ga abin da zai tada hankalinsu a buɗe musu kunnuwa don su ji rurar da za ta halaka su a buɗe musu baki don su nemi ceton da ba za a yi shi ba ya ce fuska ta uku malaman da suka ce a'a suna ji suna gani idan sun zo alkiyama don haka yasa in sun shiga wuta wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun za su yi ta guri su yi ta magana su yi ta roƙo su yi ta addu'a can ƙarshe Allah ta'ala ci qala sa'o fiha wala tukallimun ku tabbata ciki ku dukufa ciki ku gurfana ciki ba wanda zai fidda ku kuma ku sake min magana to sannan ne saboda hana su maganar sai a kwaci su da ganinsu da maganarsu daga nan kuma illa masha Allah Allah kai mana kariya قال ni a'ma wa أعمى kuntu basira arne zai ce ubangiji ya ka tada ni makaho alhalin can duniya ina gani qala kadhalika atatka ayatuna fa nasita Allah ce ai haka ne ayoyin suka zo maka sai ka manta da su ka fita batun su wa kadhalika al-yawma tunsa kamar haka ne kai ma yau ake mantawa da kai a fita batunka wa kadhalika najzi man asrafa kuma kamar haka ne muke saka ma duk wanda ya wuce gona da iri ولم يؤمن بآيات ربه بيبادة كسكيا آيون أبنجيج سبا ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى كما للي والله عذاب اللاهرة تو تافت دنيا سنني تافت دنيا ددي ودومي إتبات دكرشي أو نقول الله تعالى ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق أصورة الرعد وعلى عذاب الآخرة أشق عذاب الله راتاه ولا دواك دي يدك مت يا مسوانا الدنيا to matsuwar lahira ta yi wannan, shi yasa annabi sallallahu alaihi ce duniya kurkukun mumini ce don duk wanda kaga ya ji daɗi alƙiyama jin daɗin sa yafi wannan amma kuma aljanna kafiri ce don duk wanda ya matsu to matsuwarsa ta alƙiyama ta fi a wata ayar wala azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun azabul lahira ta fito zartawa, duk wanda kaga an wulakanta mutum a duniya saboda ƙila wasu manyan laifuka da ya ma Allah ko ya wasu bayan Allah aka azabta shi aka wahalar da shi aka mayar da shi mai ido ɗaya aka turo shi a kwandon shara to wala azabul akhirati akhza wulakancin lahira yayi wannan wahum la yunsarun a lahira ba mai taimakon su nan ana samun wasu masu firiwa ne firiwa ne ko sai <laughs> ta gangami suna a saki mai gidanmu to a lahira kowa ma bai damu da shi ba kowa zai hita batun sani a wata yar Allah ta'ala ce wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun azabul lahira ta hi girma inda so sani saboda haka mu guji azabul lahira afalam yahdi lahum أفلم يهد لهم كم أهلكنا أولم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم wai ashe bai isa ya shiryar da su ba mutum nawa ne muka halaka ko kuma karnunnuka al'ummomi nawa ne muka halaka na baya gabaninsu wa'anda sun kasance suna tafiya a cikin gidajensu ashe halkawar da Allah ya al'ummomin da suka gabace mu kuma muna bi ta gidajensu muna gani ga kufan gidajensu nan kamar samudawa da adawa kamar mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam mutanen sadum ashe wannan bai isa ya shiryar da su ba inna fi dhalika laayatin liulil nuha a cikin wannan halakawar da Allah ya ma al'ummomin baya akwai abin lura akwai abin daukar izna liulil nuha amma ga masu hankali don haka duk abin da ya karantar da kai wani bai ishi karatu gare shi ba ba an ce duniya makaranta ba to abubuwa nawa ne suke gudana na ilimi a cikin rayuwa mutane ba su ɗauka izina gare su yanzu misali can da sadda ciyamomi suna da iko suna da kuɗaɗe ciyaman nawa ne ya gadi ciyaman wani ciyaman ya gadi ciyaman kafin ciyaman na biyu zo na ɗaya ya talauce na biyun yana sauka kafin na uku ya gama teno na biyun ya talauce duk wannan bai zama musu darasi kasu suyi sata ba sai da aka za ka kwashi kuɗin gaba daya ka mai dama gwamna kenan ya ka 'yan masana albashi daɗin na ba 'yan siyasa goro Baka inda ana tarewa kofa gidan ciyaman ana wuni yanzu garkar ciyaman wayan take babu kowa Gwai ma'ana so da yawa abubuwa na ayoyi da ya kamata mu dauki abin lura gare suna wucewa kan min wa ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun kullun sai ka ji an mutu ko yau din nan an mutu in baka jiya ba ma wani ya jiya a mutu garin ku a mutu inda ba garin ku ba kullum amma kullum ba ka kama kanka mutuwa kai sai dai ka kawo ta ga wani shine Allah ta'ala ya ce inna fi zalika laayatin li li'ulin nuha masu hankali kadai ke wa'aztuwa da abin da ya faru gaban su walaula kalimatun sabaqat ba domin wata aya da ta gabata ba wata kalma da Allah ya riga ya faɗa ya lamunce ma annabinsa saboda darajansa ya ba wa al'ummarsa inda yake cewa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun inda kana nan Allah ba zai halaka su ba kai annabi albarkacinka alfarmarka darajarka ba yadda za a duk bala'in su ba za a halaka su ba saboda kai kana nan to in kuma ka tafi wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabta su ba in dai akwai wasu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga ashe da yawa muna yadda muka ga dama tsofaffi na can cikin gidaje akan buzu rike da tasbahin ne sun take mana kai muna wasa da bindi suna can suna istighfari muku Allah ya kare muna bala'i saboda su mu kuma masu himma muna yadda muka ga dama a cikin rayuwa to ba don wannan ayar ba Allah ta'ala ce lakana lizaman wa ajalun musamma lakana lizaman da azaba ta lizimce ku ba domin Allah ya riga annabin sa alkawarin ba zai halaka ku ba to abinda kuke ya isa halaka ku din wa ajalun musamman kun ba domin akwai komai lokacin da Allah ya sanya masa ba don haka kowannen ku yana da ranar da zai mutu yana da ran da zai koma ga Allah da haka ya kai annabi fasbir alama ya yaqulun ka ci gaba da hakuri akan abin da suke faɗa daman kana yin haƙurin kaga wani wuri sai a ce wasbir ka dai ƙara ƙarin haƙurin kuma ka ba haka to ba wanda yake haƙurin annabi da abubuwan da ya haɗe wani ba shi ba bai iya haɗe su bayansa ba kamar sahabbansa domin haƙurin da suka yi da taimakonsa ba wanda yake yin wannan haƙurin in ba su ba fasbir alama ya kulu Allah ya ce to manzo ka yi haƙuri akan abin da suke faɗa su ce maka wawa su ce ma mahaukaci su ce maka baƙauye muzi su ce maka boka su ce maka mai sihiri su ce ma makaryaci kuma duk sun san ƙarya suke yi duk abin da suka faɗa ba su yarda da shi ba in sun ce kai makaryaci ne aka baka taba karya ba har sai da ka samu shaida sannan ka kagota kuma ka fara wa Allah in sun ce kai boka ne ina sauran bokayensu su zo da irin abin da ka zo da shi mana in sun ce kai mawaki ne su kawo ma'aunin waƙar ƙur'ani bisa wani ma'auni da su ɗora shi inda wani ne ya ce ban zo mawaki ne ba balarabe ba to a iya saurara masa don shi bai san waka ba duniya ba a yi wanda ya baje kolin fasaha kamar balarabe ba saboda harshen sa kadai ke ɗauka irin wannan salon na waka mai daɗi duk yadda ka tsara waka da turanci misali ko da inyamuranci ko da dakkarci ko da indiyanci idan balarabe ya zo ya baiti uku sai ya rufe ka to Allah tabaraka ta'ala ya ba su fasaha wadda babu irinta don haka sai bullo musu da qur'ani ta fuskan fasaha yadda sun san ba irin nasu bane kuma sun san ba su iya shi yasa ba wanda ya taba attempting zai kwaikwayi qur'ani sai ya kunyata to annabi ka ci gaba da hakuri sannan sabbih bihamdi rabbik ka yi tasbihi kana mai godiyar ubangijinka ka yi ta salloli qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kafin hudowar rana ka fita masallaci kai sallar asuba gabanin faduwar ta ka je masallaci kai sallar la'asa wa min ana illaili sannan cikin tsakiyan dare al'ana jam'u inu al'inhu huwa juz'u min alwaqt kaga sai Allah ta'ala ya kasa dare ana awoyi mintuna daƙiƙai don kowa ya ɗibi rabonsa idan ka kasa dare awa goma sha biyu wani zai sallah awa uku wani zai awa hudu shi zo wajen awa tara yake to in ka kasa shi mintuna mintuna wani cikin dare akalla zai sa minti talatin ya samu rabin awa wani zai sa minti goma sha biyar ko ba haka ba in ma ka kasa shi daƙiƙoƙi to wani iya kasa in ya motsa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai ya juya ya ci gaba da bacci sakan nawa yi yan sakan amma shi ma wa min ala illai ya ɗiba cikin dare babu laifi kowa zai ɗibi gwargwadon rabonsa wani tare da haka sai ya tashi ya yi alwala ya yi raka'a ana labarin fiye bin nan kiyamun laili mutane suna firan tashin dare sai aka ce maba kauye kai ma kana tashi da dare ce ni ma ina tashi aka ce to me kake wani ya ce ni sai na yi nazarin hadisai sannan ɗauko kaza sannan kaza sannan in shafa da wani ya ce a'a ni zan fara kiyamun laili na sai na ga lokaci kaza kai me kai sai ce sai ce aqumu thumma abulu thumma a'udu fa anamu tashi nake in je in yi shi tsari in sake da gumbaci <laughs> dare na ya kare shi ana ulaili din sa kenan Allah ya ce wa atrafan nahar kuma da sassan rana su ma kai ta tasbih kai ta salloli la'allaka tarda ko da zaka samu yarda zaka yarda kun ga dare sai Allah ya raba shi ana sakan sakan minti minti awa awa amma wuni sai Allah ce atraf sassa don me domin wuni nan ne Allah ce mu je mu nemi abinci nan ne ya ce mu je mu yi kwadago nan ne ya ce mu je mu yi tintilaka nan ne ya ce mu je mu yi noma mu je mu nemi arzikin ubangiji fas'au ila zikrillahi wa zarul bai amma bayan wannan fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kaseeran kaga kenan da rana ba yawan salloli ake so ba ana so a yi himmar neman abinci amma cikin neman abinci nan a tsare zikirin Allah a tsare zikiri da baki a tsare zikiri da zuci kuma a cikin aikin da sana'ar a yi zikiri mana kar a saba ma Allah a cikin sana'a to wani abin ban sha'awa a wannan aya da Allah ta'ala ce annabi sai ya haƙuri kuma ya ta salloli ta zikiri sai ce la'allaka tarda bai ce la'allaka turda ba ko yurda kai ta yi ko da za a yarda da kai a'a kai din ma ka yarda mataki ne kai ta ibada har sai kai ma ka gamsu cewa lalle na bauta ma Allah har sai kai ma ka ji cewa babu wurin ƙari akwai cikin magabata waɗanda da an ce musu gobe alkiyama za ta tashi ba su da abin da za su iya ƙarawa abin da suke ba yadda za ya wuce shi <laughs> to shine an ta'bud Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka martabatul ihsan la'allaka tarda kai ta bautar Allah har sai ka cimma martabatul ihsan wadda za ta sa wai kawai Allah yarda da kai ba kai ma ka yarda da Allah Wani ne cimma wannan matsayi annabi da sahabbai ko ba su ne Allah ta'ala ce wasabiquna al-awwalun minal al-muhajirin wal ansar na والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ya yarda da su suma sun cima matsayin da shi Allah yarda da kai matsayi ne ka yarda da Allah shi ma matsayi ne Allah ce sabai sun haɗa biyun ba da wasa suka cimma wannan matsayin ba ba da bacci da kasala ba da imani kuma mai ƙarfi da aiki kuma na ƙwarai mai yawa sannan da sadaukarwa wadda babu kamarta sun sadaukar da kuɗi sun sadaukar da zaman gari garinsu yau yanzu kawai kana sakuta a tashe ka a ce wata lokal gami ake so a mai da kai an yadda ka tafi da gidan da iyalinka an yadda ka tafi da tufafinka an yadda ka hau mota babu tsoro babu haufi a can ma an maka tanadin wani gida amma dole ba inconvenience ɗinka ba to yau sai aka ce korar ka za a yi babu shiri babu tanadi babu tafiya da guzuri iyalin ma sai dai guda guda wanda ya samu iko ya bi ka ta inda zakara baka da komai kun ba don komai ba sai don Allah kawai don ka ce Allah shi yasa Allah ta'ala ya tebe su akan hijira ya tebe su akan jihadi sadaukar da jini da yawa wanda yana ibada kuɗi amma bai ibada ransa da yawa wanda yana ibada lokacinsa bai ibada kuɗinsa. duk taron mu na yanzu kowa ya bada lokaci ya taho amma yanzu da an ce a bulla shi kwagiri a buɗe aljihu kaga za a samu matsala wasu samari na cin indomi da kwai da daddare suke tunani to in na bayar to in ci indomi da mi kuma yanzu ita wa gan naira 850 da agare ni to yanzu in na cire naira 250 na bayar 600 ai ba zan sha shayi da madara ba sai dai in sha lifton wannan fa ina magana a kaliyan samari kenan shi da ciji tunaninsa to to ai yara na can gida na baro shi yasa na ce duk wanda yake so da'awa ta ci nasara to ya sanya da'awa a matsayin memba ɗaya daga cikin iyalan gidansa in kana da mata ɗaya da yaro biyu to cibiyar ku inda kake karatu ita ce na uku Daka in za ka biya musu kuɗin makaranta dubu uku uku to aƙalla ita ma cibiya ka zo mata da dubu uku ko masallacin nan ka zo masa dubu uku ko makarantar nan ka zo masa da dubu uku ko limamin nan ko malamin nan ka zo masa dubu uku ba don ya yi cefa ne ba don ba a ce limamai su tsaya a basu na cefa ne ba a'a don ya gudanar da harkar dawa wannan inda aka wuce mu nan, ku je nan kudu ku gani kasashen yarba duk masallaci za ka ga allo ni wani ya gaya min ya ga allon da aka rubuta miliyan biyu da wani abu a asusun masallaci karami ina aliyu kyauta kwamanda asusun abu huraira nawa gare mu ka a faɗi ko wani ya ce a rufa asiri don Allah kar a tona ba don ba mu da ba don ba mu da shiri ba mu da tsari shi yasa muka fito da tsarin takaful da muka muku bayani jiya ku kawo kuɗin ku su amfane ku kuma su amfane da awarku mutum dubu kowa da dubu ɗaya mun haɗa miliyan dubu tana gagara a wata ga wanda ya san cewa za ta amfane shi a gaba wannan dubin kowa bai cinta har abada sai kai ko dan uwanka musulmi kuma in ka tashi ci zaka ci ta mutum dubbai ne don matsala za ta yi taso ta miliyan biyu miliyan uku miliyan bakwai su ya dauke ma ita alhalin ka zuba dubu hamsin makila ko dubu ɗari amma kuma in an yi kasuwanci da kuɗin ribar ita kuma kuma ta da'awar da kake goyon baya ce shi in muna da irin wannan tsare-tsare da Allah ba mu samu ci gaba to ku ba da haɗin kai don cin nasarar wannan shiri don haka kowa ya tabbata ya yi rajista da takafur za mu rubuta ka mu kai duk sauran cibiyoyi na sunna inda ake karatu kowa ya sani muradi dai mu cika wannan dubu in ya cika za mu rufe amma duk wanda an memba ciki ya zama dan gata domin bi iznillahi ta'ala ba wata kaddara ta ubangiji da za ta cin mai face sai Allah ya sassafta mishi ita ta hayar takafur idan kuma ajali ya zo iyalansa kuma su ci moriya su ci riba Allah nan ka karanta gaba to bismillah تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدن عينيك kada ka rinka miƙa idanunka kana kallon sha'awa ila ma matta'na bihi azwajan minhu zuwa ga abinda muka ji yadda su daɗi na mataye ko kuma ababe jinsi daɗi kashi bibbiyu da muka bayar kada ka saki idanu kana kallo kana sha'awa domin jin daɗin duniya abin ado ne inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha Allah ya ce to kar ka saki idanu kana ta kallon waɗanda muka saka ma ni'ima fiye da taka kullum ka kalli waɗanda ƙasa da kai arzikin da muka baka ya fi na wasu lafiyar da muka baka ta fi ta wasu jin daɗi da muka baka yafi na wasu kalli na ƙasa da kai karka kalli na sama da kai zaharatul hayatid duniya Allah ce kawa ce ta rayuwar duniya duk abin da kaga an ba wani gidaje motoci kyakkyawar sutura mataye ni'imar abinci karka damu da wani da ya yi buɗin baki ni mai Allah ya hore mani a lokacin da kake shan kunu da kosai wani na can cikin sunkurmin daji yana neman ina zai gari yadda zai ɗibi ruwa ya sha kai ga kunu ga kosai ga fiya wata fiya wata ma sai da suka shiga firij wannan ruwan da zaka sha fir'auna bai taɓa ganin su ba ba wai fir'auna ba ko annabi musa bai taɓa ganin su ba sai bayan mutuwar sa da ya tayi aljanna amma a nan duniya da annabi musa bai taɓa shan fiya wata masu sanyi ba irin wannan sanyin firijin da muke sha Allah ya maka ni'imar da bai wa na baya ba amma kuma kana nan kana kallon ni'imar wasu ta gaban ka wani wani film da wani clip da naga ana yawo da shi a WhatsApp wani ne ya wuce da irin helicopter jirgin sama sai wani yana cikin karamar jib irin mai kyau da haka sai kalla ce kai Allah sarki wannan yayanka ina ma zan samu irin jirgin sa ya zo daidai kan traffic light ya tsaya sai wani mai toyota haka shi kuma ya zo bayan sai kalle shi ce kai wannan suna jin daɗin duniya <laughs> suna jin daɗin duniya waɗanda can sai wani mai babur ya biyo sai ya kalli mai toyota ce allah sarki allah ka nuna min kafa biyu sun koma hudu shi toyota na yake sha'awa can sai wanda titi shi kuma kan keke sai ya kalli mai babur shu ya ce kai ya ce Allah ka nuna na fara zuwa gidan mai mana ya samu babur yana sa hetur yana tafiya kan kekensa sai wani ya kalle shi shi kuma yana tafiya ƙasa sai ce kai wata rana yin Allah ya min buɗe ni masu yin sai keke zan fi sauƙin zuwa wurin aiki ana can sai wani bawan Allah gurgu shi kuma sai kalle wancan ya ce Allah sarki wayannan sun ji daɗin duniya gashi nan da ƙafafu to wannan shi kuma da zai tafi asibiti me zai ce zai ce allah na gode maka duk wanda kaga kanka akwai ni'ima ta gaba da taka akwai ni'ima ƙasa da taka to abun da ke so kullum yi kallon wa Allah ya fifita ka a kansa ba wa Allah ya fifita shi a kanka ba domin in kana kallon wanda Allah ya fifita shi a kanka zaka ta zargin Allah da bai ma komai ba alhalin kana cikin su ni'imomin da annabawan Allah ba su ji daɗin su ba a duniya duk ni'imar nan da muke ci karaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi kansa bai ci ta ba wani irin suya kwai da ake gidanka ba ba yi su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana yi wasu ababen marmari da kayan jin daɗi da kake cin moriya anan sallallahu alaihi wasallam dabino ne da yan madara da ruwa ba kuma ruwan nan ba cikin firij ba in ana zafi ku dubi duwatsun makka babu wutar lantarki babu fanka da dare babu hitila sai dai kendur ko dan a ci balbal ko yan wannan fijilar ruwa A kana cikin wata ni'ima wadda manya-manyan masoyan Allah su sabon manzo Allah duk su ji ta ba duk wannan su imamu malik da kuke ji kai wallahi kai wannan kusa-kusa shekaran jiya na kai ma na je daga wani littafi wanda muka wallafa 2004 yau shekara nau kenan sha uku littafin wallafa shi da ni da Sheikh Ibrahim Khalil da Sheikh bin usman da wasu malamai a ƙasar nan to ana so a yi upgrading littafin ko da na ɗauko na duba duk lambobin waya ni da 060 ce 230453 ko 23537 ba manci lambobin ba landline babu wannan shekara goma sha uku da suka wuce ni ba ni da ita a nan najeriya lokacin muna da layi a saudiya shi ko saudiya da shekara biyu ko uku ba ga lokacin ma'ana ya 2000 babu wanda adda salula afirka ko asia ta kan fara bullowa jefi-jefi manyan irin masu harkokin intelligence irin cia kgb mossad wato mukhabarat ƙungiyoyin leƙin asiri su ɗaya da su ɗaya da ita ita ce ta fara zuwa a matsayin thuraya 090 shekara goma sha biyar da suka wuce ko wayar hannun nan babu ta kenan duk iyayenmu da suka cika ba su ma ta ba Allah ya saka cikin ni'imomi amma ba ka kallon sai kana ta kallon wasu ni'imomin da suke gaba to sai Allah ta'ala ce ba haka ya kamata kai ba kamata yayi ka tsayar da idanunka ga taka ni'ima da aka baka zaharatul hayatid duniya abinda muka ba su kawace ta rayuwar duniya linaftinahum fi domin mu fitine su a ciki domin mu jarabe su muga wa zai yi godiya wa zai butulci don haka gwargwadon ni'ima gwargwadon jarabawa daidai yawan ni'imar da Allah ya baka daidai yawan godiyar da yake son kai kaga kenan ashe wanda ya fika ni'ima ya fika shiga cikin kalubale kuma akwai yiwuwar ya fika shan wahalar tambaya domin ko babu kome talakawa za su yi saurin shiga aljanna don babu hisabi mai yawa kansu na dukiya to sai dai akwai abin da talaka bai sani ba kaga wannan harshen naka <laughs> yana ja maka abin da dukiya ba ta ja mai dukiya ka tsaya wurin hisabi dan tata ya wuce kana kallo duk ni'imar duniya ko da ke yi ma ta kwarai kuwa ya yi shi mutum mai hankali mai basira mai lafiya mai ilimi da na bokun da na addini malami ne na zauna da shi wata rana a minaure aikin hajji in ka jana jawo ayoyi sai ka yi mamaki da hadisai malami ne sannan ga ɗaukaka ga arziki tun tun tun muna ƙananan yara muke ji sani muhammadu sani dan gane na waka yana cewa mace kan ce da miji matsiyaci ko da yayi kudin dan tata <laughs> to duk kuɗin da na danta ta sai ya tsallake yana can yanzu nan da nake yana gina mu sunna wata cibiya ka tafiya da babu irin ta a Kano har an dora hawa na biyu za a ɗora na uku ita ce ake kira ko markazul muhajirin wal ansar ya gina da yawa ya taimaki addini ta fuskoki iri-iri to duk a kare kai ka zo kan kan labarin bakin kadai sai a tsare ka ta ta shekara dubu hamsin cikin aljanna kana kana hisabi wai kai talaka ba shi dan oh shin aminu ah, ban san bambancin su ba ah, ba shi aminu dan tata ba shi aminu dogo kuma a a shi na duk mutum guda na alhaji mallan ta yi kano ka bincika shi na can <laughs> eh? Ah, tushe ɗan tata ai ai shi ne eh, family ne to Allah ka ba mu arziki irin na ɗan tata amma ka ba mu ikon yin aiki hera na ɗan tata Allah ya ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka yafi alkhairi ma'ana arzikin da ubangiji ke la'akari da shi na ilimi da imani da takawa da ayyukan kware ko kuma arzikin da ubangiji ya yi tanadi ma masu imani da aikin kware da takawa a lahira khairun wa abqa ya fi alkhairi kuma ya fi wanzuwa Allah ce bal tu'siruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa to ita ce fasara wannan aya wa amur ahlaka bis salati ko ka karanta ta war amur ahlaka wa amur ahlaka ya manzo Allah ka umarci iyalanka bis salati ka ce su yi sallah don haka wannan umarni ne ga annabi zuwa ga iyalansa sannan umarni ne gare ka kai mai gida da iyalanka umarni ne ga na gaba ga bayansa kowa ya umarci iyalansa su yi sallah don haka in lokacin sallah ya yi matarka ba ta tashi ta yi sallah ba to ba ita kadai take da laifi ba har da kai don an ce ka umarce ta da yin sallah in ka tashi zuwa masallacin asuba ba ka tashe ta ba ka wuce ka dawo ka koma kwantawa ba ka tashe ta ba to da kai da ita ke da zunubin rashin yin sallar haka idan bata iya sallar ba kai baka koya mata ba kai baka yi ta makarantar da za ta koya ba to har yau dai zunubi akan kai ki sannan iyalanka ba matar ka ba har da yayanka su ma iyalanka ne man ya ulu ilaika duk wanda lamarin sai yake dawa gare ka wanda yake adireshi da kai da duka koya musu sallah sai da umar yana ce inna ahamma umurikum indi as-sala duk cikin ayyukan ku ne abin da fi komai muhimmanci a wurina shine sallah daga in lokacin sallah ya aji aikin kowa a koma ga aikin ubangiji wastabir alaiha manzo Allah ka dage ka yi hakuri a kanta wannan ya nuna kenan sallah babban abu ce mu da muka ga Allah ya hore mana muna sallah akai akai sallah biyar babu fashi to horewar ubangiji ce amma ga wasu tana da wuya Allah ce la nas'aluka rizqa ba ma roƙonka komai na arziki don babu da bukatar shi daga wurinka nahnu narzuquk mu ne masu baka arziki don haka kai ma kar ka ji tsoron talauci don arzikinka wurinmu yake wal aqibatu littaqwa karshen kwarai yana ga masu tsoron Allah Allah ka sa mu cikin masu tsoron ka wa qalu laula yatina wa qalu laula كل متربص متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه mushrikai sun ce wai ina ma dai muhammadu zai zo mana da wata alama daga wurin ubangijinsa wadda ka nuna gaskiya ne shi manzo ne tunda mun san musa da sanda ya taho to shi ina tashi alama Allah ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula ashe hujjar abin da ke cikin littattafan farko bai zo musu ba shine qur'ani qur'ani shine hujja akan littattafan da suka gabata wa anzalna ilayka alkitaba wa muhaiminan alayhi ba wannan ba anzalna ilayka ba? bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alai. duk sauran littattafai da ƙur'ani suke hujja to ku da ƙur'ani ya zo muku wata aya kuke bukata walau anna ahlaknahum bi azabin min qabli kuma inda ma mun halaka su da wata azaba gabanin zuwan qur'ani laƙalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan da sun ce to an magiji inda ma ka aiko mana manzo ai da mun bi shi fanattabi ayatik da zubin bi ayoyinka min qabli an nazilla wa nakhza mu wulakanta mu kaskanta Allah duk wannan kaskanci da muke ciki duk ba aiko manzo bane da an aiko da mun bi shi to gashi na aiko ba ku bi shi ba don haka Allah ce kul kullum mutarabbisun fatarabbasu ka ce da mu da ku kowa jira yake to ku je ku ta jira fasata alamuna man asabu sirat sawi kuna shirin sanin idan lokacin sanin ya yi man ashabu sirat sauyi, wane ne yake bisa mai kakkiyar hanya wa mane ta da wane ne yake shiryayye da mu da ku sai ya na gadan manil kazzabul ashir in kun ce annabi ne makareci gobe kuna shirin sani wa sayalamuna wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila ranar da za su ga azaba za su gane wane ne yake bisa bata wala ta'lamunna nabahu ba da hin qur'ani yanzu yake faɗa muku amma gaskiyar labarin sa da bayanin sa yana nan tafi nan gaba kaɗan kuna shirin sani to yaushe ne za mu sani kul kullum mutarabbisun fatarabbasu mu yi ta jira shin jiran nan haka za a yi ta jira mai tsawo ne ko ba mai tsawo bane sallati iqtaraba lin-nasi hisabuhu an shiga sabon sura kenan to amma wannan karatu sai gobe Allah ya kai mu to Allah ya kai mana rai lafiya ya kara mana lafiya a jikinmu kara mana lafiya a hankalinmu yalwanta arzikinmu Allah muna godiya da ni'imar ruwa da ka saukar mana ka ni'imta mana gari ba domin wannan ni'imar ba da yanzu ba mu yi azumi cikin wannan sakewa da ni'ima da jin daɗi ba Allah ka ƙara mana wannan ni'ima ka ƙara yalwanta arzikinmu ka sa damar mu ta albarka ka sa abinci ya yawaita Allah ka buɗe zukatanmu ga shiryarka Allah ka ba mu wadatanmu damar yin sadaka Allah ka ba malaman damar faɗin gaskiya Allah ka ba shugabanninmu damar yin adalci Allah ka ba yaran da 'ya'yanmu mu da matayen mu damar yin da'a Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari isasshiyar lafiya ga jikinsa da hankalinsa Allah ka ba shi ikon da ya zo wannan shekara biyu ya gyara na ƙware wanda muke bukata Allah in so samu ne ya ƙara wasu bayan su Allah ka yi mana zaɓi na alkhairi wa subhanakallahumma bihamdik